sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana harsunan duniya sun bayyana cewar babu hanyar da ake raya harshe da ya wuce masu amfani da shi su dinga taskance shi wajen rubuta shi da kuma mu'amalar yau da kullum. a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan ranar harshen uwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Yau za mu ɗora kan yadda wasu ke kyamar amfani da harshensu saboda wani ci gaban zamani da suke tunƙaho da shi. Farfesa Yakubu Magaji Azare na Jami'ar Bayero ya bayyana cewar wannan abin takaici ne. <laughs> Malam Bashir, wannan sha'ani a ah, al'abari ne babba. Ah, na ganin yadda mutane suke in ka dawo mu a gida kenan in ka dawo kana kallon yadda mutane a waɗansu lokuta suke ganin kamar ah, nuna harshen su, kamar wani abin gazawa ne kullum barin faro maka daga can sama A nan na yi maka magana akan cewa wato ƙasashen da suka fi na ƙasashe ƙarfi a duniya suna tsayawa kai da fata akan harshensu bayan sun tsaya ɗin suna ɗaukar kuɗi maƙudai wajen ganin sun yaɗa harshen su a bayan ƙasa domin duk lokacin da ka mamaye al'umma ta fuskar harshenta to shigarta ta fuskar tattalin arzikinta da fuskar tunaninta da fuskar yadda za ta take gudanar da al'amuranta da lalata mata al'adunta da lalata mata yanayin rayuwarta abu ne mai sauƙi daga lokacin da aka mamaye harshenta. Shehu malamin ya ce yau masu amfani da harshen ka shine yawan ka. to kasashe da dama a duniya suna ta kokarin ganin cewa ta yaya za su bunƙasa harshensu ya yi mamaya a sauran sassa na duniya domin su ƙara ƙarfi yawan masu magana da harshen ka yawan ƙarfinka to idan alal misali kana kwaikwayon waɗanda suke magana da harshen ingilishi ko kana kwaikwayon waɗanda suke magana da harshen faransanci ko kana magana da waɗanda suke magana da harshen sinanci to su kansu da kake kwaikwayo su ƙoƙari suke yi su faɗaɗa nasu kai kuma kana kokarin ka saki naka babu laifi ka koyi harshen wani amma kuma kullum ka yi riko da naka sai wani abin bakin ciki kamar yadda ka faɗa akan samu waɗansu mutane daga cikin cikinmu waɗanda saboda wayewa ta zamani ko kuma saboda wani tunani suna ganin kamar yin amfani da harshen su ko kuma nuna kansu a matsayin masu harshen su ko kuma kokarin bunƙasa harshen su kamar wani abu ne na koma baya bayan kuma ba ka da wani wuri da za ka taɓa shiga a duniya ka zamanto ka karɓu fiye da cikin al'ummarka duk inda za ka je yau ga misali duk iya misali duk iya turancinka to ba fa za ka taɓa zama ba ture ba duk iya faransancinka ba fa za ka taɓa zama ba faranshi ba misali to kaga a nan su da kake kokarin kwaikwaya kokarin bunƙasa nasu suke kai kuma me kake wa naka idan ka bi wannan hanyar za ka yi ɓatan ɓata kankan kai baka da nakan kuma baka da nasu. Kabilar Ibo na ɗaya daga cikin ƙabilu uku da suka fi yawan mutane a Najeriya. Amma ganin yadda 'yan ƙabilar ke watsi da harshen nasu domin rungumar Turanci, ya sa masana harshen ke raguwa. Mazi Obinna Uparuba ya yi tsokaci a kai. Gaskiya zai shafe mu matuka, zai shafe yaren Ibo don ka duba a nan birnin Lagos mutanenmu ba su da yawa da suke jin yaren yara in ka je birnin kano ka je birnin abuja har fatakon da yana ganin ma garinmu ne amma hakan ma ka samu da yawa ba su ji kuma babban matsala ne babban damuwa ne iyaye ba su gane ainihin damuwan da yake cikin rashin koya ma yara yare tukuna yanzu nan ba su gane ba masu can gaba lokacin da sun waiwaye baya za su ga cewa sun yi babban kuskure ba su koya ma yaran su yaren nasu ba babban matsala ne a gaba ma yanzu ma bara ba sa gani ma yanzu can gaba za su ji wuyan farfesa yakubu azare ya ce sau tari hausawan da ke watsi da harshen su na hausa domin rungumar turanci ba sa ma iya yin turancin da kyau saboda sau tari za ka ga mutanen namu sau tari akwai mutane da dama da turancin fa ba iya shi aka yi ba ma misali turancin in ka bi yadda ake yin su din kamar magana da hausa yake yi hausa ta so yake ɗauka yake juyawa yake yake zubo turancin shi yasa tari za ka ga idan aka kawo maka turancin da bature ya rubuta sai ka ga wato yana zai ba harshen mutum wahala wajen fahimta saboda shi wancan mai harshen ya san yadda yake amfani da harshen sa da ya kamata kai kuma hausar taka da kake ki ita kake markaɗawa ka juyo ka zuba turancin a ciki to kaga irin wannan ba karamar illa ba ce musamman in muka yi la'akari da yadda al'umma take ci gaba Shehu malamin ya ba da misali kamar haka. Yanzu ga misali, idan ka ɗauka al'umma nan tana ci gaba, mu da waɗanda suka girme mu, mun samu abubuwa da yawa a cikin harshen nan waɗanda aka koya mana tun muna ƙanana. Iyayenmu sun koya mana Allah ji kansu Allah ya saka musu alkhairi sun koya mana abubuwa a cikin al'adunmu a cikin harshen mu wanda suka shafi adabinmu suka shafi mu suka shafi al'adunmu duka an koya mana tun muna ƙanana. waɗanda kuma mun tashi da su waɗansu abubuwan kalmomi ne waɗansu abubuwan yanayin zaman takewa ne waɗansu abubuwan koyon zaman koyon dabarun zaman zaman duniya ne duka an koya mana tun muna ƙanana waɗanda kuma alhamdulillah sun taimaka mana wajen yadda muka gina mu'amalar da jama'a ne. Farfesa Azari ya ce rashin koya wa yara al'adu na barazana ga harshen uwa. An waye gari iyaye irin ka irina mun shigo birni mun wanke kafar mu mun wanke idanmu mu mun ɗauki harshen namu mun yi jifa da shi wanda aka koya mana a ƙauye mu ba ma koya musu wani abu da ya shafi al'adunmu ko ya shafi harshenmu ko ya shafi adabinmu mun ɗora su a kan hanya ɗoɗa wacce kuma watan wata rana sai sun waiwayo sun yi kuka da mu yanzu ga misali duk ɗan da ka shiga a duniya daga lokacin da ka shiga suturar ka ta, al'ada ta gargajiya duk ɗan da ka je a duniya sha'awar ka ake sai ya ta kallon ka saboda sun ga wani abu amma duk lokacin in ka A wani daga wata ƙasa ya zo idan ya saka kayanmu sai mu ji masa sha'awarsa a shirke nan harshen namu yana da muhimmanci amma ta tana da muhimmanci da har muna so wani ya kwaikwayi ta to amma mu kuma a ɗaya gefen muna masa rikon kai kashi da wannan harshen namu da wannan al'adar tamu da waɗannan ɗabi'un namu da aka san mu da su kyawawa tun tare tare muna jifa da su wanda kuma yin hakan ɗin da muke yi sannu a hankali illa ce da watan wata rana masu zuwa nan gaba za su yi kuka da waɗanda suka shuɗe cewa ba su taimaka musu ba ba su kyauta musu ba wajen barin harshen su ya lalace yanzu ɗauki misali al'ummar ibo a yau sun wayi gari ɗaya daga cikin kukan da suke yi kullum shine harshen su yana fuskantar matsananciyar barazanar karewa a bayan ƙasa wannan barazanar da yake fuskanta da komai ba ne saboda irin wannan la'ubari ko kuma rikon saganar kashi da al'ummar suke yi sakamakon tasirin wani harshe da ya shigo musu suka dinga watsi da shi suna kuma kama sabon an wayi gari tsofaffin su suna mutuwa kananan kuma sun riga sun gama sun gama cakuɗa harshen gibu da waɗansu harsunan ta yadda in aka zo aka ce ka tantance tsakanin tsaki da tsakuwa sai abin ya zama mai wahala a gare ka ko kuma a gare su to kaga wannan illa ce ba yar kaɗan ba kuma kamar yadda ka faɗa ɗin mutanenmu da suke irin wannan a zahirin gaskiya wato ba wani abu suke ba illa suna suna ihu ne suna kirari su daɗa wa cikin zuga. Mr. Polycarp Dajan ya ce ya zama dole a faɗakar da jama'a muhimmancin harshen uwa. Farko dai ga. ya kamata a za a yi ta fannin ilimi kenan na zanzu sai an yi wa abin da muke kira orientation kaga yawo fadakarwa ga jama'a su sani cewa kwan yanzu yaranka shine identity naka shine kaman ID card naka da inda ka je zai gabatar da kai Yawo ba wai turanci ba ne ko ina ka je da turanci kaga akwai idan ka je ka kaga kashi shigo wajen ka same ni kai ko da ke mun fara da turanci amma da ka dawo Hausa ka gani ma na dauke ka kai dan uwana ne to abun yana buɗe yana yawan buɗe kofa wa jama'a idan ka iya yarenka da kuma na wani a ce dai kawai duk dai ka dan samo dan harsunan Najeriya ko guda uku ko hudu haka kaga zai yi kyau idan ana cin gaba haka harsunan nan ba za su bace ba a dinga amfani da harsunan Najeriya a rika kuma ana wallafa littattafai a kai kaga idan ana rubuta books yawo wayannan harsunan nan za su bara su bace ba har ko 100 years ne a ce dai shekara kai ko shekara dubu ake daga nan suna nan za a same su a kasa to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri idan Allah ya so a makon gobe za mu dora a madadin farfesa yakubu magaji azare na jami'ar bayero da ke kano da Mr. Polycarp Dajan na Jami'ar Jos da Mazi Obinna Oparuba da wakilanmu Ahmed Alhassan da Tasu Zakari da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.